gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da kuma Sarfil Hashin Gumel. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kai har ma da magana addini. Inda a yau ma shida ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan amfanin da kafofin sada zumunta, amfanin kafofin sada zumunta bayan an yi aure. To ai Zahra to lallai dai kam. To kamar yadda dai muka sanar da ku cewar a shafinmu na Facebook yau rana ce da za mu buɗe layukan wayan mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ku kuma ba mu labarai masu ban dariya da ban al'ajabi da suka shafi wannan darasi namu na yau. kamar kuma yau kamar yadda kuka sani shine lambar da za ku iya kira mu ita ce in kuka sa alamar tara kuka sa ɗaya sai kusa biyu sifili biyu sai kusa biyu sifili biyar sai biyu shida biyar biyar muna nan a ɗakin watsa labaran namu don jin yadda wannan hira za ta kasance. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook inda muka ce bayan kun yi aure kuna ganin za ku iya barin matan ku ko mazajen ku su ci gaba da amfani da shafukan sada zumunta kamar yadda suke yi kafin aure ga kuma yadda kuka amsa mana. madala <laughs> amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin baba gana makinta abu ayuba inda ya ce za ta iya amfani da shi a yarda ne ya sa na aurota. ta. To kin ga shi kuma Muhammad Sani Excite wanda shi kuma abin da yake cewa ba ai shi ne <laughs> ya ce wa ai shi baki ma ji abin da ya ce ya ce ai baya halatta mace tana hawa yanar gizo to ki ji na shi ai shi ne to an yi yanar gizon ne dan namiji kenan eh, kawai eh lallai to me za ku ce mana to ku ne mazan da muka gayyato akan wannan batu eh to ai sai mun fara jin ra'ayinsu tukunna mun ji abin da suka faɗa a kaga shi ya ce maka hmm. bi halatta ba eh. to kai me ra'ayinka sai me ya halatta <laughs> Malam Yusuf kai kuma fa. To ah ai ya danganta da me yake nufi da rashin halattar. kamata ya dan yi bayani domin mu fahimci me yake nufi da hmm. halattar tashi ko kuwa rashin halatta. To Malam Muhammad Sani Excite ka kira kai mana karin bayani. da gaske. To sakonmu na gaba ya fito ne daga Muhammad Ali Doya. Ya fara da sallama ya ce magana barin matar aure ta yi amfani da social media wannan babu laifi. Saboda na san irin halayen matata. domin na riga na yarda da ita wannan babu damuwa ko kaɗan to kaji wanda ya da matarsa cewa shi ba ruwan shi mm. haka ne to ita kuma zainab musa mai addu'a cewa ta yi wannan ya danganci da irin matar da mutum ya aura to wato mun koma ga maganar farko kenan eh, ya danganta da irin matar haka eh, To ai kaga shi kuma awwalu na ya jibo cewa gaskiya ni dai ina amfani amma ba zan bar matata ko kaɗan ta yi amfani da shi ba to ka ji nashi. <laughs> kaga kuma malam jibril aliyu kaduna sai ya ce mishi awal na yaya jibbo hmm, sai dai ku bari tare ni na ji daɗin wannan amsan da ya bashi eh. <laughs> ya za a ce kai kaɗai za ka yi amfani da shi eh. amma ita ba za ta yi ba in tana kasuwanci ko kuma tana wani sana'a kan shi kafa sada zumuntan kuma fa. Mm, saboda abubuwan da ake a kafa sada zumunta ba wai kawai zuwa za ka ringa magana da wasu bane ba akwai oh. abubuwa da yawa masu muhimmanci da amfani. aiki kan katse ku ga kira na shigo mana salamu alaikum. kina magana da Umar Kwalle daga Birnin Local Government, Jigar State. To Malam Umar, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? Eh akan me ne ni ban fahimci ba ko bugade ne tukun. Kana amfani da kafafen sadarwa irin su Facebook, Twitter ko wani abu? WhatsApp. Eh muna amfani da shi, ina amfani da Facebook. Matarka tana yi ko ba ta yi iyalanka? Ah ba ta yi. To za ka iya barinta ta yi? tunda kai kana amfani da ita a'a ba zan barta ba me yasa ba zan barta ba saboda ina ga yau ne yi kyankakiyar da ake yi <laughs> to kana ganin ya <laughs> ah, kai ma dole ka yi dariya ai ne to amma ka ce kai kana yi kuma amma kai baka yi da ta yi ba menene ka. matan gaskiya kan kajiyar da ake din diwa ne bai kamata ana barin su matan to su mazan fa mazan auren fa mazan auren eh maza auren bare ba daidai ba ne suke yi da amare gara maza yaran maza amma eh, To Malam na Birniwa mun gode kwarai da gaske akwai wani kira da muka samu a kan layi wane ne kuma daga ina ake kira? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina? Suna na doya daga nan bako a karamar hukumar Bill Local zuma jihar Taraba. Taraba. To Malam kana amfani da kafofin sadarwa? Kure da gaske na amfani da social media. To kamar wanne kake amfani da su? Facebook. to matarka tana yi ko iyalanka ai wannan babu laifi da ai yadda ne idan ka yadda da matanka ai ba wani laifi mala hmm. wato eh saboda ai yadda in ka yadda da matanka don tana amfani da facebook ai ba wani matsala to amma menene kake gani ra'ayinka dangane da waɗanda suke cewa bai kamata matansa suna yi ba ko bai halatta ba eh to ai ra'ayina ita ce kaman har muddin na aure mata na na kawo ta a gida ina ganin akwai yaddan juna da ya kamata a ce ina yadda da ita don social media ba zai hada mu komai ba. To mun gode malam da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Yobe. Salamu alaikum da wa muke magana. Amu alaikum salam kina magana Usain Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. To ko za ka dan rage rediyon ka? Eh na kan ma rediyon ta. To muna jin ka. Menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau? Eh maudu'i na ku na yau gaskiya sun samu rahabi da har zan kimfata mata ta shar za ta je. Za ta amfani da kafar sadarwa wanda har ba ta bi amfani da zanga abin da zan ga mata ba za ta amfani da shi ba. Ba mu gane me kake nufi ba karatsuwa. Usaini na Usaini Dangote na. Eh to ba mu gane me kake nufi ba. Abin da na gani zan ma zan kimfata mata shar da ne akan amfanin kafar mm. sadarwa. Eh, kamar waɗanne irin sharuɗa ne sharuɗa da abin da za ta da mutane za su ga har za ta amfani da abin da zan gaya mata to mutum zan ba ta dama za ta amfani da abin da zan gaya mata ba ta ba ta da amfani da ba. to kai akwai wasu ka'idoji da kai kake bi wajen ganin cewar kai kuma akwai sharuɗoɗi wanda kai kuma kake eh, amfani da su Yawwa yawwa eh to eh muna jin ka to wannan cikin abin na son gaya muku ne ma gaskiya to ni tambaya na gare ka shine ita akwai ka'idojin da ta shimfiɗa maka layin shi ya tsinki kash to malam Husaini layin ka ya tsinki to a yanzu ina ganin bari mu karanto wannan wasiƙa ta gaba mm, ko ra'ayin shi wannan eh to Yusuf Babangaje ko eh, to yawwa shi Yusuf Babangaje ko da Ko da zan ku yake cewa ko da zan bar matata zan gaya mata wace irin tsaro ne eh, watan ta ji tsoron Allah hmm. ta kuma yi amfani ba zai hana ta ba amma dai yana cewa ta ji tsoron Allah tsoron Allah ko da eh. yaushe kaga su mu wa'annan dan muhawaran da suka yi Aliyu Hassan ya fara da cewa maganar gaskiya ba zan iya barin matata ta yi social media ba. To eh sai Jibril Aliyu Kaduna ya bashi ansa inda ya ce ai wannan abun ba ba wani abin da zai faru to menene shi kuma na ukun yake cewa shi kuma <laughs> ibrahim ko wato na eh. kuma ibrahim ezumu eh. to shi kuma cewa jibril ka bar taka matar ta yi mana na eh. san kai ma kana da kishi ko eh to watan kaga yana tambaye shi to in dai shi yana da kishi to shi ma ya bar tashi matar ta yi mana ka gani ko <laughs> To yanzu dai masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa a cikin shirinmu na yau da gobe. Kafin mu ci gaba da wannan shirin namu ku saurari wannan waƙar. Ni fi da wacce nake so yusuf kafin mu je kaduna ina ke koyi wannan wakar wannan wakar eh na ji kina yin ta kina ji kina wakar nan daki ba daki idan masu sauraro za su yi shaida to zan ce eh na wannan wakar amma tun da ba su kin yi rawa kin yi waka ki faɗa masu sauraro to da kaduna wane ne akan layi Amin wa alaikum salam wane ne wa muke gana da shi? Sunana Murtala ana kira daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Alhaji Murtala to sannan ka da zuwa wannan filin muhawara za mu ce akan kafofin sada zumunta eh, duk da na ɗan yi shari kuma a facebook eh. to amma kuma ina yi ma gaskiya shi shi bali da fatan ya dawo murka lafiya mm. yaron da ya kama kungiyar masu buga waya na najeriya ala saka da alheri ana kara mu to amin ya ala sa ku gama lafiya amin ya zo ya kama na gaishe gaishen ku gaba ɗaya mun gode mu muna godiya da ku da karɓar da kuka masa kwarai da gaske ai su malam murtala na gaya maka gaba ɗaya garin rigasa suka gayyato gaskiya ban yadda ita mata na ta fara amfani da shi social media ba musamman facebook mm. to amma da na duba na ga kila dai ta yadda da ni ɗari bisa ɗari sai na ce to ke ma ki bude amma bata sa hotonta ba ko ba sunanta ta sa ita ɗauki sunan ɗanta ce ta amfani da shi. Mm. Kuna saurare na? Muna jinka. Yawwa to kuma tun da ni ma ina kan shi Facebook duk abin da ta postin zan gani duk abin da na da da na ita ma za ta gani hmm. to kuma haka nake ba sauran wai ka hana matan ka a wannan ka kara ma jan kanka ma rashin trust ko yadda hmm. za ta kana wani abu ne a shi yanar gizo din amma ka ba ta dama shine ko ba ta sa sunanta ba da ta ko su yi ta sa ko sunan ta to abin zai kyau za ku dinga ganin juna ga me kuke tattauna kuma za ku dinga karuwa da ilmomi da yawa wanda ilimi ne na ne ku karfe shi Eh, Malama Talani tambaya na shine kai sunanka da hotonka kake amfani da a shi Facebook din? Ni da sunana da hotona ne. To, ita bata shimfiɗa maka wani ƙa'ida ba na amfani da su shafukan sada zumunta? Eh, a'a ita ta ban ka'ida ba ta ce da son samu ne mai zai ana dan sa sunan ɗana shi ma. Saboda shi ma ya tallafi kakin gane. To, akwai adalci a cikin haka? Akwai adalci a cikin haka? sai eh, aita ta zaɓa za ta ma na ce to ki sa ta oh. gane ma ba ta sa ba ba ta ta to yanzu na gane amma dariyar nan da na ji kana yi anya kuwa malamin tala To, muna so mu ma mu ji daga wurinta, insha Allah. Mun gode malam Murtala. Amin. Amin. To ga kira nan na shigo mana daga jihar Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum To ya labai ya ka. Malama Halima tana magana da ikira ma Isa mai rediyo shi ta boye daga jihar Kebbi. To madalla. Menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? kira Daga jega. Eh mun ji ka menene to kana amfani da kafofin sada zumunta? Sosai sosai. To menene ra'ayinka akan barin mata su yi ko kuma maza ka su? yi? To matarka dai. a gaskiya ni bai alwe ba har yanzu amma dai ni ina ganin cewa kaga shi kamar irin wanga da saukan zuɗan kaduna nan mm. gaskiya kaga wanda suke biye ba shi kuma saboda ai ita ma kamata a ce ya kamata a ce ta sa mai Eh, to ai to layin ka ya goce amma dai abin da yake magana shine akan murtala da ya magana cewa ya eh, matar to ai murtala ya ce matar ce bata yarda ta ra'ayin eh, ta ne amma kuma fa ka kumanta mm. cewa yayi in ya kira mu da daddare mm. zai bata waya ta kira ta mu ji ta bakin ta cewa haka din ne dai <laughs> za da kefe me ki akai ka ringa boye suna ka ɓoye hoto ko kuma dai zaɓin naka ne. A'a kowa ya zaɓin shi ne yadda ka ga za ka tafi da al'amuranka ba ba wani ya zo ya ce maka ga yanda za ka yi ku ga yanda ni dai a tunani na aure in dai akwai yadda akwai so to ba wani abu da za a ce ga sai dai in abu ba daidai ba ne ba mm. shine ne zai fito ya saba addini ko al'ada ko bai kamata ba amma dai mm. in dai abu bai kawo wani rashin yadda ko rashin gaskiya a ciki ba bana tunanin ya kamata a ce sai ga yanda za ka yi kuma haka ne kin gane abubuwa ko kuma ko addini mai tafiya da zamani saboda haka wannan abubuwan na al'ada da muke da inda bai ke ta haddin addini ba dan uwana daga gore yana kira to na gore wane ne a gore ya sunan malamin Sharfilu Hashir Guma ina ma fatan alheri alheri ni ne injiniya mai girma ke kwantagore jihar Niger to injiniya mun gode kwarai da gaske me zaka ce kan wannan batu da muke magana kai yau yanzu ga ni buɗe rediyo mm. sai na kuna magana shi ne ban ji kan abin da kuke magana ba. To muna magana ne akan kafafen sadarwa kamar zaka iya barin in kai kana amfani da shi zaka iya barin matarka ta buɗe ta ringa amfani da su kafafen sadarwa kamar facebook ko kuma instagram da dai sauransu. WhatsApp. WhatsApp ma da sauransu ta ringa shiga gurub gurub din nan da ake yi. a ni kan ba zan ba matara ba. Me yasa? A ina ba zan ba saboda wannan kai kenan ba. Me yake nan? Bar mata na tana a'a ba illar injiniya. To wannan illar ga mata ne kawai su maza wannan illan ban da su a ciki Mata kaɗai take shafa? A'a, mata ta hizo shawa ai eh, su mazaje suna da suna da dan rangwamen garanti amma mata ka akwai matsala tunda na ga illa ta haifa to amma injiniya kai kana yi kana yi kuma kana matar taka ta yi A'a ina hana mata ta amma in ta faro tun tana gidansu ka hai aure ta ina yi mata hankuri amma da tana gida na fita kira ba zan bari ba gaskiya hmm. wato in ai yarinya kenan ka auro daga baya yauwa ina auro ta zan ta fara tana tana da abu kawance ciki tana da abin da to ka hinda zo to ita kenan za ta ci gaba kenan adalci haka ne to mun gode injiniya da wannan ra'ayi naka mun gode kwarai da gaske bar mu je kebi wani na kallai da kebi ko yobe ne ko kogi ne ko amin wa alaikum assalam waye daga kogi barkan ku da ayyuka yawa sannan ka dai suna na dan mutunci badarawa daga kogi state to dan mutunci um, me za ka ce game da wannan batu da muke magana akan ina jin ku Kana da abin da zaka ce akan wannan batu da muke magana aka? Eh to gaskiya ina da shi. To. gaskiya ni dai ina facebook amma gaskiya ni ba zan iya barin mata na gaskiya ta facebook ba me dalilin ka kuma ya kuke mana haka ne yau kowa ya ce ba zai bari ba <laughs> ba haka bane ai kisa abin da ra'ayi riga amma ni gaskiya yanda mutale fito yake shi ya batta tashi ta gaskiya ni ba zan iya bari na yi ba me yasa baka yi ita bane ko me A'a ba ba rashin yadda ba ne gaskiya kaga dai ta zo ni ina izin da sunana da hotona da niye ne kuma to ita za ta iya dora sunanta ne da hotonta da sauransu saboda kishi da nake da shi gaskiya ne ba zan iya bari ta yi ba. To tsaya Mu matan da muke amfani da kafofin sada zumunta me ya same mu? Kana tsoron kar wani ya mata magana ne? Wani eh? kana tsoron wani namiji ya mata magana ne? eh to gaskiya san ana iya samun irin wannan matsalolin sai kaga wani lokaci ya ga mutum ya dage yana chatting da mata a wadda ba tashi ba sai kaga dage yana chatting hmm. ita ma ba za ta gaya ma ba wasu kasan ba za su gaya ma ba sai suna da aure haka kawai za su ta chatting da su za ku ta chatting da su to a wani lokacin sai kaga ashe ai matan aure ne ma kake chatting da ta gaskiya ka gani a ra'ayina gaskiya ba zan iya bari sai chatting ba to ai kai ma bai kamata kana chatting da matan ma ba dai gaba daya eh a'a ai ya saba wa shari'a ko in dai ba matan aure ne zai iya mana ya ki ce bai kamata ba <laughs> to jama'a ban ga bai kamata ba kin ta bai kamata ba wai eh a mun ce in dai ma mata aure kake da ita ba ya kamata a ci gaba To shi da ne kin gani in zai zan yi furan da ke to dole sai na bincike ki. Yawwa ka tabbatar da gaskiyar lamari. <laughs> Ba ku san yadda rana ta fada ba. To masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. to malam yusufa ni dai gaskiya amina ki bani ansa kai duk wani da yake waje san amina ko ya taba daukan hoton bidiyon da tana rawa a gidan biki dan Allah ya aiko mini eh. saboda a cikin wannan ɗakin watsa shirye-shirye sai rawa take tana waka eh saboda wakan mata ne ka gane ya eh. yaba waka ya yaba da mu kai da ma na na sai ta kyamara ta na dauke ki da na aika ma rusu sai Allah bai ba ku nasara ba kama mu samu wani kira <laughs> lokaci na gaba wannan wasiƙa ta Salisu Lawan wanda yake cewa ai shi a nashi ra'ayin daga ranar da aka shafa fatiya sai in bata wani sabon layi don yanzu ta tashi daga hajar kasuwa ta koma mallaka shi to waye shi mata mallaki ce to lallai dai ka ni shine tambaya matarsa ce aka ce ai matarsa wato shi kaɗai take da ita to yanzu mun samu wani kira salamu alaikum da wa muke magana daga ina da wa muke magana kamar babu kowa kan layin nan fa eh to ina eh, jin ko ya katse ko an dan samu tangar yau hello muna jin ka da wa muke magana suna na abubakar shaibu to mala abubakar shaibu daga ina ina kiran ku daga nan gwantu sanga local government jihar kaduna tarayyar najeriya To Madalla, menene ra'ayinka? Eh, wannan eh, ra'ayina na farko na ji daɗi da yau na kira ku na same ku akalla wurin na kai sama da shekara goma ina kiran ku a waya. A to mu ma mun ji daɗi sosai da ka same mu. Allah bai bani sa'a ba sai wani samu. Kuma kuna tattauna maudu'i mai mahimmanci gaskiya magana abin da sa ko da ni yanzu a ce ina da mata. Hmm. Wallahi ba za ta social media ba za ta harkar social network ba. Me yasa? Dan me yasa? Saboda na farko addini ya shigo ciki da al'ada mm. ba zai taɓa yiwa ni ina da matana ba mm. na farko kenan matata ta aure ta suna wadda aure addini ne ya sa biyi mm. sannan kuma ta riƙa fira da wadda na farko kila ba muharraminta ba kila ba jinsin yarensa ɗaya ba ma to kin ga akwai matsala sannan kuma maza muna da yanci na farko saboda yawanci wasu zaki ga suna yi da yan mata ne misali Wato anan eh. ku kuna da yancin yin magana da matan da ku ba muharraman ku ba. eh, eh to ai saboda namiji kin ga kamar mu maza musulmai kin ga namiji ai mijin mace hudu ne to namiji ai ne ka nemi izini ka nemi izini daga muharraminta kai mata magana ta abun magana anan shine kafafan sada zumunta ba wai dole sai kayi magana da wani ba ko kayi chatting da wani akwai abubuwa da yawa da ake ai ba zai yiwu bane in dai ba twitter kai ko twitter yanzu za ka yi to ba zai taɓa wani ba zai maka magana ba ba zai yi ba ne mu maza mun fi mata tsaro ne abin da ya sa To mun gode da ra'ayinka. Muna kare su. Yawa na ji daɗi da na mm. kira ku na sami. To mun gode mu ma da gaskiya. To yayi magana fa Malam Yusuf. Ya ka ji abin da ya ce. Kuma ya kawo magana addini, ya eh. kawo maganar al'ada. Eh. To amma kuma ni a gani na me yasa kai matar taka saboda ba wai ka ci ta je ta yi bane don ta wani magana ba kun an mata magana ba dole sai ta amsa ba. Sarfilo afwa ga kira na shigo mana daga Zaria. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Oh, kuna tare da Kabir Kwangila Flyover a birnin Zaria. To Malam Kabiru muna jin ka. To na ji maudu'in da kuke tattauna sai mu ce Allah ubangiji saka muku da alkhairi yana da ma'ana kuma yana da amfani. Mun gode. Menene ra'ayinka akai? To sai dai gaskiya ra'ayi idan ina da mata dan a yanzu gaskiya ba da mata ko ba gaskiya ba hmm. amma a ra'ayi na zan iya barin mata na saboda na yadda da ita ne na aure ta kuma ni in dai har ba zan bata kai ba ni ma ba zan yi ba saboda ita ma mutum ne kamar yadda muka ka ku ce na yi son kai amma ni an san da nake son ji kenan muna jin ka abin da ke son ji ai ba shi bane gaskiya abu ba ko hmm. <laughs> to kamar dai layinsa ya tsinke amma yusuf ga wani wasiƙa da kace zaka karanto mana to ai wannan wasiƙa kin san ta wannan wanda yake ma'abucin aiko mana da wasiƙu ne kuma kowa ya san shi usman manika mai ruwa a mai ruwa road a nan funtuwa da ke jihar katsina mm. ya ce hakika idan har za su yi domin sada zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki to babu illa amma dai idan ba haka ba kuma to lallai za a iya samun babbar matsala shi kuma ibrahim sale cewa yayi in ka yadda da in ka yadda to ba matsala in ka yadda da kanka ba matsala eh. safil ka yadda da kanka na yadda da kai na tabbas <laughs> tun satin da ya gabata na san cewa kai kan ka yadda da kanka a kwarai da gaske kwarai da gaske <laughs> to shi kuma uh, sunusi abdulmajid cewa ya a'a don haka ma ba zan auri 'yar birni ba sai wadda bata waye ba. To, kin ji kuma nashi. Amma inda zan baka shawara malam ka ra'ayi. <laughs> in dai shawara ta ce zan baka to watan shi yana nufin saboda wannan kafafen yada zumunta wacce bata eh, eh, ma san su ba bata waye ba wai menene muhimmancin kafafen sadarwa ne ba an yi su bane domin a sada zumunci ba tana da kawaye waɗanda suke ko ina a faɗin duniya a jihohi a ko ina da nesa mhm. ana yi ne saboda ka kasance da wannan mutanen su zamto kamar suna kusa da kai mm. eh. ba wai kawai dan ka je kai mata ko maza magana bane ba mm. to ana manta wannan bangare na kafin sadarwa ilimi ana labaran duniya ma yanzu duk wani abu da zake faruwa a cikin ake gani ga ai ta kafar sada zumunta ne har muka har muka saka muku muka akwai muhimmancin ta sosai har kuka ansa har muka zo muna karanta. to ka gani akwai fadakarwa akwai muhimmanci wasu ma abubuwan addini ake da dake wasu ba a tantancewa amma dai akan faɗi wani abubuwa talla ko kuma akan duk abubuwan da mutum ke so yana komai a rayuwa ta yanda mutum ya ɗauke shi ne mai kyau ko mara kyau yawa so ba ba abin ne yake janyo ayi abu mai kyau ko mara kyau ba yadda mm. mutane suka ɗauke shi suka ɗauki abin kwarai da gaske mm, gaskiya amma dai barin dai wani lokacin yana da amfani amma a kafa sharuɗa eh to amma ni damuwa na ke in ke mata aure ce ki kama kanki namijin ko na macen namijin ai shine namijin ai babba ne kamar malamin murtala namijin ai shi babba ne ni dai a tunani na a matsayin ki kina kika fa wannan ki sharadi kuma fa a'a a'a ai aure ya daura shi a saman ki haka ne to wannan dai ba zan yi musu da shi to saboda haka namiji ne babba eh bare mu karanta wasiƙa shi sale shehu shahada cewa mm. salam yau da gobe gaskiya wannan abu ne mai wahala musamman akan ita mata to ki ji nashi shi kuma shi kuma nashi ra'ayin ki eh Ikon Allah. To aikin ga ita kuma Ikilima Muhammad Auta cewa ta yi. To menene a ciki? Yawwa malama eh. Ikilima. Ina gade taro miki. <laughs> Kadda yau na ɗau bakin jini. <laughs> to sai kuma amsar ah, Abdullahi Muhammad mai yama. Ah, Shi cewa ya shakka babu idan ya yi aure zai iya bari matarsa ta yi amfani da kafafen sada zumunta kamar yadda yake yi. Mhm. Saboda haka duk abin da ka shaƙu da ka babu shakku a kai to me isa da abin da ka shuka shi zaka girba wannan yayi magana mai amfani ka shuka shi ya girba idan alkhairi ka shuka alkhairi da ka samu saboda haka magana ta kare yanzu na gode za ki karanta wannan ku kuma ku baki na maza mm. sarfilu da yusuf me kuka shuka alkhairi To lallai dai ka. Da fili yadda na gaje fuskar nan naka ya canja. Idan na faɗi kina na tuna miki asiri kina rawa shine zaki sani a kwana ko to. Ta masu sauraro. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau. a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokan aiki na da suka taya na gabatarwa Zara Aminu Fage da Yusuf Aliyu Harande da Sarfil Hashim Gumel. Ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.